matsayina na model kuma mai harkar waƙoƙi da talabijin a koda yaushe ina buƙatar skin ina ya kasance cikin lafiya glowing da haske da kuma anti-aging shi yasa nake zuwa nan zinariya skin care mun shahara kwarai wajen sayar da kayan gyaran fata kamar su maganin ƙuraje, bakin hannu da ƙafa, product masu sa farin fata sosai da kuma waɗanda ke saka fata laushi da sheƙi muna da product na mata masu ciki wanda ke hana lalacewar jiki da nan nankarwa product na gyaran jikin amare product na gyaran jikin maza da kuma na yara a cikin farashi daidai aljihun zinariya skin care salamu alaikum ah baba dan wallahi kuna tuna min da saudiya ai in dai a kamfanin rufaida ne duk inda muke a fadin kasar nan haka za ka gan mu tsaf tsaf ba ni rufaida yogurt mai sukari sai kuma me ba ni rufaida yogurt mai strawberry babba da karami sai kuma me ba ni rufaida yogurt mai vanilla babba da karami sai kuma me ba ni rufaida yogurt mai banana babba da karami sai kuma me ba ni rufaida yogurt mara shikari guda ɗaya karami da kuma na yara guda biyu sai kuma me sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu sai kuma me sai abin da ya kawo ni yanzu kana so ka ce duk nan ba su suka kawo ka ba rufai da bread kuna da shi a duk inda kamfanin rufai da ka ga mu za ka ga muna sai da bread rufai da a wurin. rufai da bread mafi mishkila rufai da bread ga daɗi ga tsafta action waya ne an sake mantawa kin ga dalla ba yi. Darakto zan yi. <laughs> Bismillah ba ci gaba. Action. Tare. Yanzu ka gane abin da nake gaya mako. ko? Lazim ya sa ka tuna sun ba. wannan ganyen shayi da na sha ne ZNY black tea ke lallai an mana nisa wannan nawa ce ƙasa ne a Najeriya ake yi a Najeriya ma kuma a nan Kano a su wannan aiko da shi zan tafi ka tafi da ni wannan ganyen shayi na y black tea duk babban ɗan kasuwan da kaje gurinsa da yake sai da ganyen shayi yana da shi a shagonsa saboda ka je ka siyi naka kwarai kuwa ganyen shayin y black tea shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Z Y Black Tea shi ne zaɓinmu. Ana samun Z Y Black Tea launi-launi akwai Z Y by 100 akwai kuma Z Y by 25. Y Black Tea yana da diloli kamar haka Hamir Investment Nigeria Limited, Ale Sani Sabo Koli da kuma Mazaf Mill Depot. da so mana gani me ya kawo ku gidana na zo ne in ja maka kunni kasancewa ka na mahaifin samayya kada ka tunanin cewar shine zai baka lasisin da zaka dakile ni yayin da nake bukatar aiwatar da abin da raina yake so baka sadu da baki kai ji mana da Allah fa zo da akan komai duk abin da na zo ne ja maka kunne in maka kashe kada tsautsayin bakun lahira ya sa kai tunanin cewar za ka dakile ni a lokacin da nake bukatar abu dan na jan ce wai wai kai ne su wai au wai ji ma kai ni ne su mayya to ina tabbatar maka da ni rabi'i ni ba ni ne su mayya kai da fa za ka bani minti goma sha biyar da ta na bambance mai bambancin da ke tsakanin kurkuku da nan nan gidan yanci ne ko ka ban ko baka ban ba ya kamata in tabbatar mai ba mu dama mu tura shi ba Daddy, daddy. Wannan abubuwan ba su suke lalata aikin. banda kaddara wannan sumayyar a ce wannan mutumin shine mahaifinta daddy na ba shi zaɓi biyu ne in ma ya rayu in ma kare ya rayu idan ya rayu sai da cewar ya bi zaɓin da muke so in kwa bai rayu ba shi kansa ya san cewar abin da zai biyo baya kenan mu yi haƙuri next time ni ba ka nake aiki ba wannan abubuwan su suke janyo lalacewar aiki don cewa na ka ci gaba da haka zan iya raba gari da kai da kwaula ka mu tafi na gida a kiɗima kuma yawa ka taɓo haka. Sauran aka sake min sallama ki ce min fita. Duniyar nan ai ba sai ka taɓa kowa ba za a riƙa bibiyar ka. Wai me koro ka daga waje ne baka min bayani ba ka shigo ɗaki ko ina magana baka ce min komi ba. Mm, Talatuwa wata dama ce da nake ta jira ta samu kuma ta samu don haka nake neman in gana cin maburina. so ina ka ce min za ka? Gidan yari na ce zanje. Gidan yari? Eh. Me za ka yi a gidan yari? Wa ka aje a gidan yari? Me ka manta da za ka je ka ɗauko a gidan yari? Kai yanzu Rabiu idan kana da hankali ko hanyar gidan yari aka ce ka bi sai ka bi? To wai ni Talatu ya ce miki zan tafi gidan yarin nan ne a matsayin mai laifi. Ni fa zuwa zan kai wa abokina ziyara mai shawarwari akan rashin mutunci. saboda in dai rashin mutunci ne kat ne shi kuma zuwa zan yi wallahi in ɗauko rashin mutunci kai yanzu baka har yanzu dai baka daina shuka rashin mutunci ba wa ya ce maki ban tuba ba wannan ne dai ba zan yafe ba sai na rama abin da aka yi min shi yasa zan je in ɗauko darasu sabo a wajen baba dan audu baban bintalo ba na in wuce tsaya tsaya baban bintalo dan Allah ka ya haƙuri ka yafa komi da komi ka fawwala wa ubangiji lamarinka Allah ta ba yanzu ba sai na rama labarin na labarin na kai haba hanzu baka daina irin wannan wahalar ba kai ni ne wahalallan Ware ma ko kai ne wahalalle domin ko ka damu da wacce bata ma san kana yi ba don baka cikin zuciyarta wannan kuma al'amari ne ai na ubangiji ko insha Allahu nan gaba kaɗan sai ta karkata gare ni ka kwantar da hankalinka hmm. ai yadda na ji yarinya nan tana son ɗan uwanta talakuma wallahi har abada ba ta taɓa son wani ba kawai kana ɓata kanka lokaci ne kake tunani ƙware ma kuwa hmm. kwantar da hankalinka wannan kuma ai al'amari ne na ubangiji kuma Allah yana iya canza lamaransa a duk lokacin da ya ga dama at any time kaga da Allah malar rabu da ni ci gaba da tura mata message da nake tura ka san kullum fa sai na tura mata message guda daya saboda kar ta manta da ni a yanzu baka daina wannan wahalar ba naji ba zan daina ba Allah ya sauke maka ni da kaga tafiya shikenan dan Allah idan kin karanta saƙon nan ki mana addu'a ko dai Allah ya cire mana sanki a cikin zuciyata ko kuma Allah ya saka miki suna a cikin zuciyarki yos haidar saboda abin ne ka gane ko akwai caza lissafi ka ga mutumin nan ne muke muke bukata mu ga mun kuma ga inda gadi ya faru kuma ka hana mu yin komai ina wato wannan shi ake kira baƙar tukunya mai fidda farutu ka san fa ni mun rayu da su ba ga gida ga gida ba. daga ita hajja tumat ba mu taɓa sanin waye a sawanta ba sai yanzu a wai wannan mutumin shi ne wannan ɗinta eh wallahi in ba Allah ba zai wannan ikon Allah dan adam ka san wanda zai haife ko za ka ce ga yadda za a haife ka aka Allah yake ikonsa amma tun da aka fara irin wannan tunani mai kyau lalle hankalinka ya fara daidaituwa dan da dai kai ka san na bi ka ka haske karan laware ta ina ka fi ni kawo haske da ka dafa mana baki kai ka fiye shirme ka raba da shi ya tunani ya jimamin halin da yake ciki tun da ga ya faka ya tsaya so yake samu lokacin yin jimami wani jimami kai wannan fa abin fa ba zai fa kare kusa ba fa saboda tsakani da Allah akwai cakwakiya a cikin sabgan nan kai jagwagi ba ba kaɗan mace to amma ba a sare mutum gwiwa ba cika burinsa amma dai abin ne dai ni lissafin ya ƙi setuwa ta yawa ai a ce wai wannan mutumin da nake nema ruwa a jallo in kaddama ma a ce shine a saman sumayya ta yaka za ta faru eh to aure mana ko iya ne da haka ji ni fa ba ma yanda su ta ta zo duniya ba ni wannan ba shi ya daman ba abu ɗaya ne ya dama ka ina iya wakin ka iri me yake damun ka me zai dame ka bayan wannan dalilin wa ma yake ka kai wannan kwatsa-kwatsa ka san fa muna gidan ɗan da fa sarkin gida fa ya taɓa cin alwashi fa a kan farazdo fa kuma ni fa ina ganin anya bakin mutumin nan ba zai kama mu ba kuwa eh to alamu sun tabbatar nuna amma dai ba tabbatarwa to dalili tunda ni ma yana ci alwashi a kansa wani alwashi ne ban ci akan sarkin gida ba akan lalle maka haɗu da shi sai ne mai abin da nake so ne mai gashi mun haɗu so me ka gana yi da muka haɗu ka gane ban komai ba kawai da shi na shi abubuwan da dai dole za su baka mamaki shine kaga fa lokacin da shi ya ci alwashinsa ya ambaci Allah kuma duk mutumin da yake cikin wani yi kaga lissafinsa da ya ambaci mai duka to abubuwan za su iya tabbatuwa ba ah! ashe ka fara hankali dadi dar ka san fani ma ran nan ina jin wani eh wa'azi na ji wasu malamai sun ce Allah yana karɓar partition din wanda aka zalunta ah to yanzu kana nufin cewa fa da zalimi ne ya zalunta sarkin gida ya addu'a kaga abin zai tabbata ha kake nufi ko wa kaga malam ka rufa min asiri in mutu maza za su kai ni ba mata ba kai me riba ka in ka raba ni da farazo fi sabilillah kana nema ka hadan jawal maganar ka hakan hanya take mutumi na eh, dalla ku mun shiru man dalla shut up dalla please aba ku in kun ga mutun yayi shiru ku banni ina neman hanyar da za ta kalle min ne ina neman solution yadda na, na dosa amma kun dame ni don surutu wanda ba kai da babu dalili me zai amfani ku da shi wannan kananan eh, eh, maganganun da za ku tsaya kuna yi da Allah da Allah ne mai aure da Allah dole ne ai ba za mu bakka a ciki kana kana ta bituwa ba gwara mu bare kai tunani dan a samu solution kuma dole ne sai na gaya ma gaskiya daina canza magana ta fassara kuma ba fassara ne kakka ji wani tsoron dan adam kai rayuwarka ka faɗa mana me me za a yi ma kuna ji na da Allah ni fa daga yanzu idan mutum ya ga ba zai iya bani shawara ba da za ta taimake ni ko za ta taimaki zuciyata ko kuma tunani na kawai yi min shiru kada ya kuskure tsoman baki a tunanina eh to shugaba ni dai gaskiya da ina ganin akwai advice din da nake ganin zan iya bayarwa to amma matsalan ne ni bakina ne akwai kwatsa-kwatsa ka in je in yabo ta kuma a zo a samu matsala a zo a cire min subsidy saboda haka na janye advice ina baka da shawarar da zaka bashi kenan eh to gaskiya hakan ne gwaran waya ne ina da shawarar da zan baka kwakwalwa kwakwalwata tana kan seti zan gaya ma ta shawara an ka ji tema ya amfani da ita ko magana price ba za mu ba dan na san kana alheri presdo na jin ka dar shawara ta anan ita ce a je a samu yarinyan nan ka gane a samu a hanyar ta mazayyane mata matila ta ka shirya ta duyar ba a a fita da ita kasar jiwa ana zuwa a yi mata plastic ko cosmetic surgery ta da daidai tun daga can za mu samu masallaci a ɗaura muku aure ka barance ta ana dawowa nan ko gidansu ba ta tafi ba sai sukinka in kai haka ka lalata duk wani lissafi da zai buɗe bayan ka eh to wannan shawarar ta ka ba ta yi fa kuma ina ganin gaskiya da good clear family a happy in ka musu haka za su ji daɗi wallahi kai you are very not clear wannan shawara ta ce ba abin da kake da a ciki gogen da zan karba na shawara da na bayar tumani guda ba ka da shi Allah let's find an nearest shopping mall I need an energy drink please dar kawa da da shawara yaya shawaran mu dai ko dubu ba zan ba shawaran mu dai kai kadai ka iya ba da shawara to ka shiga ka ba da shawaran mana sai in bakko da shi in kai ka ba da shawara da shi zaka tafi ko da ni kaga na bi ka amfani sai ka fita ka koma gidan dama ba ka zuwa gurin babu eh. To yaushe za a sauke kayan daga kan jirgin ruwan ne? Eh. To ai dama tunani na shine mu ɗan bassa a saman ruwan har su yi karanci. to amma hakan ba zai yiwu ba to yanzu zan ba manaja umarni ya je ya samu shi cg din domin a yi kokari a sauke su saboda an ba da directives na deadline Dadi wai da ba ka kewaya ne ni wallahi sauri nake yi to ba damuwa to za a yi ƙoƙarin hakan madalla ko da wasa kada ka sake ina waya kana magana baka tunanin shi wanda nake kira zai ji muryarka ko so kake duniya ta shaida cewa ɗana ya rena ni ka yi haƙuri ni ban san maganar ta fito ban yi kwantarar ɗinta ba ne so right ina jin ka um, dadi dama wai kuɗi nake ɗan bukata ne idan har kuɗaɗen wajenka sun yi kaɗan na tabbata akwai abin da za ka yi babba wanda ya zama dole in san menene dama ina so ka bani kuɗi ne zan fitar da samayya ka waje za a yi mata magani saboda bai kamata in batta haka ina ganin ta a kwance ba ta da lafiya ba kuma muna da halin da za mu fitar da ita hadi ya kamata a yi wani abu sharaf yanzu kai har kana da hankali kana da god da za ka zo ka same ni a kan maganar sumayya ka manta irin fitinar da ka je ka ja wanda da karshe ta shafe ka kuma ni ma ta shafe ni to yanzu fi sabilillahi dadi me kuma ne me kuma aka zo aka ce maka nayi ni na san dama su ake a zo haɗa da kai kullun a ce ni shikenan ban da aiki sai aikata laifi kullun babu wani wanda yake hada ni da kai illa kai da halinka to amma dadi shut up Aliyu me kake da shi da za ka gaya mu wai kai me yasa a dukkan al'amuranka baka shawara ne waye kai da za ka yi haka Dadi me na aikata? Ka ɗebi 'yan sa kai kun tafi kubutar da sumayya wanda babu wanda ya sani ni kaina ban sani ba jami'an tsaro ba su sani ba. To amma dai ai yi dai dadi amma dai ai ta fito ai. Ta fito a wannan hali. Yanzu ka san irin larurar da za ta shiga sakamakon irin wannan abin da aka yi mata? aiji na police director DSS duk ba wanda ban kira ba saboda yadda hukuma ta dau zafi a kan abin da kuka aikata. Dadi waɗannan ba da kake lissafa babu wani hoɓɓasa da suka yi akan ni abin da naje ne kamata ya ce a bani lambar yabo ba wai a rika tunanin cewa ni na aikata laifi akan wannan abin da na aikata ba. Idan baka daina faɗa ina faɗa ba sai na gaura maka mari. Baka isa ka zo kai min wannan rashin hankalin anan I'm sorry. ba da mutunci na da ake gani a ƙasan nan ba da ban san irin matakin da za su ɗauka a kanka ba wanda daga ƙarshe ba zai mana kyau ba da gani har kai aliyu ya kake so in yi da rayuwa ta ka faɗa min so kake ka kashe ni lokaci na bai yi ba ya kake so in yi da raina ne so kake ka kashe ni kafin lokacin mutuwata ya haƙuri ya haƙuri yanzu dadi fi sabi da layi akan abin da bai kai ya kawo ba har da za ka nemi ka salwantar min da rayuwar ka haka ka ji irin halin ka yanzu su ne ba su kai ba ko kai dai wato in ka samu su mai shi kenan kakar ka ta yanke saka to ka samu su mai ni kuma ka kashe ni huta ya haƙuri ya haƙuri ai bai kamata ka salwantar min da rayuwar ka in na nasa ka na nasa komai na rayuwa mu kai ka sama ka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 za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa. Saman bene shago mai nan ba Sannan a jihar Kano muna ƙarshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai Outpost Police Station. A birnin tarayyar Abuja muna kuje titin Union Home P&D plaza a jihar gombe muna nan daidai gadon malale birot cikin ummi plaza sannan a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyab plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwar maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan cibiyar mu ta kashifin alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkan mu da warhaka. Farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da ɗan gado. Ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. Sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana daya mata almi. wani lokaci zai bata ta arma amma zaga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta aifuwa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za gani dan kasuwa ne za ga kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljannan ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka e kuma akwai aljani wanda yake zuba mutum cuta a jiki to ni yanda aiki na sha bamban a ce kana jin ciwo zan sa ka sa hannu ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo ko ta waya ko a fili in take za ka ji wurin ya bar ciwo mutane sun sani haka ne lamarin yake da izinin Allah sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne za ka raka ɗauka inan za ka tabbatar da ni ne ko ba ni ba ne ni ba yawo ina maraɗi kowane lokaci in ka ji an ce ina wani gari ba ni ba ne don mutane su ankara a maraɗi ina karce maraɗa kwalliya in ka zo hanya da ta miƙe ta yi yamma daidai karshen hanya za ka ga wata runwa ta kara ka tambaya da malam tasu dan gado za a gwada ma inda nake sarkin gida namu wa ba wa kai daɗe ai da na ganka na da suka dawo ne domin ai na san kai baka daɗewa a waje yau kai daɗe in ma dawowa zan yi sai in dawo ni kaɗai ba wani ɗan rako ai da gaske in da wanne gani za ka shigo gidan nan a guje da jiniya da escort da bindigogi a nabi amma kawai gana na zo sun ga ziyara na zo sarkin gida sarkin gida Allah ya taimake ka wai ni zan ka daɗe wa aka ba sarkin gida ne yanzu bayan ba nan wannan ba abin da ya shafe ka ba kai dai ko abin da nake so na samun hannuwa eh gaskiya ne matsala ta wuce yawan kaɗai na gode fa to amma sarkin gida menene ka da wanda ka kawo ziyara gidan nan yau <laughs> bawan kaɗai abokina ne kuma ina gaba a hana ziyara ba <laughs> sarkin gida kai ne abin tsoro Allah ko kai kai ma fa abin tsoro don da yari ya sa ka gaba wallahi ƙara kura ta sa ka gaba don da ka haye sama kun rabu ke <laughs> ya labai mu je kai ni <laughs> shi zai kai ni to to sun nan yeho sanda ko dai doctor da ke no just go and leave me alone Adi, har yanzu baka huce ba kenan. na huce na haƙura go ka je salamu alaikum salamu alaikum aliyu lafiya kuwa ba komai ba komai alhaji lafiya ku na ganka a kwance kuma aliyu yana tsaye a kanka na shigo na ta sallama dukanku babu wanda ya amsa mu to kaji abin da ke tafa da ni baba dan audu wallahi Allah ya hore mani ya mai aski arzikin kuma ba dan ba amma in faɗa maka yaron nan farastu yana nema ya shiga tsakanina da ita kamar ya yana so ya shiga tsakanin kai da ita to in ba son ya shiga tsakanina da ita ba kullum fa bibiya ta yake so yake ya halaka na rasa ta hanyar da zan bullo in magance wannan al'amari ganin arzikin da take da shi idan na matsa wallahi zai iya halaka a'a kai rabi ka je ka nemi yadda ka kawai muddin yarka ta amince da kai dole firas ya bi ta ya za a yi nemi yadda bayan ita uwarta maimuna ta tsane ne kiyayya irin wanda ba ka tsammani irin shi take mu duk hanyoyin da zan bi maimuna ba ta son ta gani kai tsana take min irin wanda fir'auna yake ma annabi musa to wane ne fir'aunan wane ne annabi musan tsakanin kai da ita ɗan <laughs> audu manya kalma ce ba kawai irin ta masu iya magana kyakki oho ina ma ni ne yata take da dukiya take da abin duniya kamar sumayya haba ai da kakata ta yanke saƙa ban fahimce ka ba haba a ce ga firasdu ga lukuman habarabe ai kasawa kawai zan yi wanda ya fitai mai tsoka wallashi zai ɗauke ta saboda ka san ni komai nawa na sayarwa ne ni ni uga dan audu sai in ga ina magana kamar baka fahimci ni ina gaya maka irin kokuwar da muke yi da uwar yarinyar ina gaya maka irin tsanar da taimu ta ina zan yi in shawo kan nata wai ba kai ka haife ta bane ni ne to sai kuma ne ai tun da tsautsayi ya sanya ka gano cewar yarka ce ta kuma san da haka ai an an gama yawwa to yanzu ka zo wurin shi yasa na zo gunka don in samu laƙanin? don na san adi da barbaru irin na bariki kai agunka ba a rasa nono a riga Allah kiyaye ka <laughs> kawo wani abu a baka lakanin haba ban auto rabi liba ne ba yanzu ni ɗan ma ka kwakule ne to liba in ban kwakule ka ina nan gidan ba a ina zan kwakule ka in gaba da kai kan titi kan kwararo miƙa maka hannu shikenan ai ni ke nema a gurinka nawa za ka bayar ne ah, ayo na laifi wanda kana cikin wannan gina a zo a yi maka kyautar babban kudin najeriya ne guda ɗaya karo ɗaya a baka lagana haba ɗan audu haba ɗan audu ba a yi kuɗi haka ba a yi kuɗi haka ranka ina gama eh, ranka da Allah ƙara mana minti biyu a <laughs> ah, shi ka ganzu cuke nan manyan zan haka ne in na fita ban san hanyar da zan tafi gida ba wannan kuma ake ta shafa sai ka sai ka so yanzu kai fa kana tashi daga gidan nan kana fita tun daga bakin gate ga haram nan ga halak nan suna ta yawo a kwararo sai wacce ka ga dama ka turmushi ka kana Allah bai ga ajiya ta kafin in salamu bakona. Salamu alaikum. Eh malam ya kake? Lafiya kalau. Ayo ai kai ka san ban taba ma ƙarya ba ko? Wallahi dubu biyu ce. Dubu biyu ce da ni in and out. Ka. Ai to da yake ina da tsammanin za a iya samun albashin gobe ko jibi to na ce fa ne ne. ha haba to yanzu kaga abin da za a yi idan an samu albashin gobe ka zo ka karbi naira dubu ɗaya in kuma an samu yau to ka zo ka karbi dubu biyu zan baka duka ha haba ai ba damuwa ai ana tare kana jina ina jin ka ka makale ka dage ka tsaya kai da fata kai ne kawai uban sumayya duk irin borin da bai mana za ta yi kar ya sanya ka ji tsoro ko ka ji tausayi ka ce za ka janye kana nan a kan matsayinka wato dan audu ka san matsalar ne a wai me matsalar ka kai ne matsalar ai dan audu ni fa ina tuna da na je asibiti dan in ga yata yata ta ciki ne maimuna ta yunkuru da buri da waye saura kaɗan taiman rutsi wannan abin ya sa na ɗan yi dai na yi burin kunya na na fito amma na firgita sai me taimaka rutsin mana in dan taimaka rutsin sai me rutsin ban tsaye iyo kai ranar biyan bukata fare ba a bakin komai yake bukaci na gaya maka wai kai dakata ko ka san me isan ya maimuna take maka irin wannan abin a duk cikin matan da ka taɓa rayuwa da su babu wacce take ƙaunar ka kamar maimuna shi ya sanya har yanzu ta kasa manta kuncin da ka batta ciki lokacin da ka gudu ka batta saboda haka ka daure ka cije ka shanye da duk irin abin da zai biyo baya wannan ce kaɗai hanyar da za a ci daular nan da kuma ita ce kaɗai hanyar da zai sanya ka taka firazdo rafkan nuwa bugun ya sallah gyara ki sai cikakken lima rijiya gaba dubu ko baki ya ba Allah rago da kankare dan mana Allah ba ba Fafera, to na dai gaya maka, ka je kai uwa ka yi makarbiya su maye yadda ce ko ana za hama gaskiya ne kai barkaci yau ni da ban haifi mamuda ba marigayi na tsaya ne kicin kicin cikin lamarinsa kai har bayan rasuwarsa ni ke juya gidan nan yau bare kai da su sumayya yadda ce ta cikin ka ta halaliya yar sunna bare bare a'a gaba ko rashin sani ɗan gari ganganci tinkiya uwar ba baki san gari ba ke ne a gaba wai ni ɗan audu yaushe za ka fita daga gidan yau wai sani allah na toga muna da wani ta jiran tsammani ko ba mu fidda tsammani ba ma kai dai kawai don allah ka je ka tsaya tsayin daka ka tabbatar ka tare mana dukiyar nan kafin na fito sha allah dan audu lokacin ku yayi eh mun kusa mun ma gama ai ofisa ofisa ofisa ai ka ma yi kokari da ka ba mu lokaci sosai gida. to labe ka shigan sai na sake dawa <laughs> to kai kuma mu je sai ina ba ni kuɗi na sai mu je a rubuta a takardar da ake rubuta wannan ko mu ga ko nawa ne eh, a haɗa min lissafi ina sauran dubu biyu na gani a dama dubu biyu ne a'a dubu hudu na baka ka fito min da su rabe rabe rabe dawo da Allah malam ba da kudi na dubu biyu ne ya bayar dama dubu hudu ya bani dubu hudu ai gashi nan rabe zo dan Allah zo ya aka ya wai dan zo rabe ba ya ce ta haihu me ya faru wai dan Allah kuɗin da ka yanzu da ka zo ka bani ba ba dubu hudu hudu ka bani ba da muka shigo nan gurin eh dubu hudu rabiu dubu biyu ne ai ko a hannu dubu biyu da madage dubu hudu ofisa dan Allah karmi wata dogon magana ka sake laluba aljihun ka ciro kuɗi na ka bani laliba lalubawa zan yi ba wani lalubawa da zan yi dubu biyu ne bani a matsayinka kenan eh to wallahi ka ganna nan maganan nan za ta kai wurin in caji tunda ka ce haka wallahi sai dai mu tafi wurin in caji zai mana jira'a. yake faruwa ne hayanai me mu tafi gaban in charge ka biya ku me yake ne hayanai me yake ji ne yuka faruwa ne wallahi oga sharri yake so min sharri yake so min naira dubu biyu ne aka ba bashi sharri kuma sharri wa zai maka sharri to ai gara mu gurin in charge din ni dai ga shaida ta shi ya bani kuɗin nan ka san diga ga wanda ya bani yanzu zan nan ya audu ka tabbatar da make faɗa to zan masa ƙarya ne ne ne ne aka yi bincike aka gani maganan da kake faɗa ba haka bane wallahi ka kwana tsaye a baksir ma fi mishkila ga abokina nan shi ya bani kuɗin nan rabe na rabe nawa ne ka bashi nawa ka bani ga faɗa ka gaya masa abin da ka bani dubu hudu ne to dubu hudu ka bashi ka tabbatar in ka ba da saidan da ba ita bane akan ma'aikacin mu aka yi bincike ka san ziyara ne kawo ka gidan wallahi maka bincike mu ga maganar da ka faɗa ba haka bane wallahi ka shigo kenan baka da rahama in gaya maka ne wai ka sani ka ji to abin cikin mana wannan sharri zan yi kai ka san dai oga haruna ba zan maka kariya ba me ma ba ka yi ba kai rabe wani halin kirki ne da kai ba daga nan wurin mu ka fita ba wannan ba karamar magana ba ne in ka san abun nan akwai abun eh, hayaniya a ciki sai a warware da kar a je garin manya wallahi tallahi oga dubu biyu ya bani naira dubu biyu ya bani ni fa dama rabiu tun zuwan sa na farko gidan fa ya tsane ni ni kuma yo ni me kai min da zan tsane ka shikenan don Allah rabi na'am kai hakuri don Allah zan ce maka lokaci za mu je har gaban in charge a warware magana na kai dai kai ne kai ka bada kuɗin nan ga su mu je in mun so in muka je a warware rike sai mu je wurin in charge daddy I'm so sorry. Aliyu wannan neman gafarar da kake ba da gaske ba ne abin bai kai zuciyarka ba. Wallahi daji da gaske nake. Har na fita fa na sake dawowa duk don in samu tabbacin ka yafe min a cikin ranka. Ka yi hakuri. To in ko da gaske kake yi tsakanina da kai babu sa'insa. Idan na faɗa kar ka faɗa. Insha Allah ba zan ƙarin jayya da kai ba. shikenan ka je ka banni na huta i'll get back to you later menene kuma dadi ka taɓa koya min yadda sumayya za ta so ne kuma an samu nasara a yin hakan sace ta ɗin da aka yi ne kawai ya mu matsala to sai aka yi yaya ina so ka koya min wani abu wanda na kasa yi a cikin zuciyata faɗa mu menene Dadi ka yi haƙuri ka koya min yadda zan cire san mai a cikin raina. Me yasa kake so ka daina santa Aliyu? Saboda na daina bata maka rai. Domin ina jin wani ba a cikin zuciyata a game da sumayya wanda yake hana ni sukuni. Tabbas na tabbata wannan shine su. Dadi ka koya min yadda zan cire shi daga cikin zuciyar nan tawa. Dadi, ka taimake ni ka cire min san samai daga cikin zuciyata. Muddin na rasa ka, na rasa komai na rayuwata. Idan kuma ina da kai, ina da komai a duniyar nan. Amma ba ni da wani sukuni idan har ban mallaki manya ba, ko kuma santa bai fita cikin raina ba. Aliyu, ai idan so cuta ne haƙuri ma magani ne haƙuri anti duk duniya nan ta san cewa ban da haƙuri so kin ga kenan ban mallaki maganin so ba kenan gaskiya ne idan har sai ka daina son sumayya za ka iya yi min biyayya wannan ranar ba za ta taɓa zuwa ba dadi ba na so in ci gaba da ɓata maka su ta zan dawo ma haka shikenan ka je fara tunani a kai za mu san yadda za a yi wa dan audu ka rasa wanda za ka yi shari sai ma'aikacin mu ka dai ai ba ni ka so ba ai shi ofisan naka shi ya kamata ka tuhuma saboda irin kokarin bata muku suna da yake ba amma ni abin da aka yi shi a gaban kowa har ya gaban kowa aka yi ta shaiduna a gaban kowa kuma kwarai kuwa waye shaidarka gabawan allah nan shine shaidata kai shi ne ma ya bani kuɗin yana miƙo min na ce na gode daga miƙa masa wannan riƙe min shi ke nan sallama wannan ya miƙe da tafi kuɗi shi ke nan sun yi batan dabo da ƙwaya kuɗi sai su dawo ƙwaya biyu ba kai da ne ba dai ba ta suna ne ka faɗa min gaskiya domin ka san halina a lokacin da ka zauna a gidan nan. Gaskiya ba na wasa da duk wani mutum da ya aikata rashin gaskiya. Man karfe ni kuma me yi riba ta idan ne mu ofisin ku shafi. Ni fa ɗan uwana na kawo matsaya. Ganin yadda aka saba in ka zo ka kan yi wa mutum shi ne na kawo hoton kuɗi dubu kuɗi na bashi. Har mun yi sallama lafiya na kama hanya sai na je na ɓalla min kira dan lokacin da na bashi ya ba wannan ajiya. Ya ce min wai kuɗi saura dubu biyu. mamaki ya zan bi ya za a yi nan da nan a ce a dubu biyu sun rasu ka je kicin. Ya nuna. Sa? Ka faɗa min gaskiya. Yaya abin yake? Eh to, ka san wani gasa laushi namu ne ranka ni. Dakata, kawai ka faɗa min gaskiya, i ko a'a. Ranka da ɗan yi haka. Haruna. Sa? Saje mun sanda. An gama sanda. Kai daga hannunka. Je sa'ana. Duba mu ɗaya a juna. jangan, jangan, Zan jangan, wannan jangan, jangan, jangan, jangan dubu biyar da biyu la haɗina haɗin da la to waɗannan kuɗin ba duka a hannu na ya karɓe su bai da ko sisi ni na bashi su wallahi tallahi ranke da tawo ƙarya yake mu kuɗi na ne na dizo da su ni ni maka sharri haba ta ya za a yi ni da hankalina da komai a ce in yi wa wanda ike kula da lafiyata da bani abinci da gyara min tarbiya a ce wai na masa shari na me ne wani irin kare ya cije ni haɓa sannan ba doka ta hana mu karɓar in inda har mu sashi a cikin ajihunmu ba me yasa ba ku ɗauka an kai shi rekod ba kai ne ba ajiya ya bani ba da aka bashi ne shine sai na karɓa na sa a juna kafin bakon na sai tafi sai mu ji a sa a rekod wannan shine abin da ya faru kai ne haruna sa kare karabe yes sir gate ya kama gabansa karin sake ganin ka a gidan nan okay sir kai kuma ka jira kai bara ya dawo za ku je da shi record a je a sama da buɗin ka na gode wallahi ya hakuri kaji ya hakuri. wallahi da haka ne mai da ka sai da ka ba ko kuma ba ba tun da dai hakin ka ya fito shi mu mujarrad da mu a gyara Tare ah, <laughs> yanzu lokaci ya yi da za mu iya fita da su sumayya waje domin a yi mata surgery na fuska. saboda mun yi tiritin duk wasu lahani da raunin da ta samu a jikinta to yanzu ta yana za a fara kiran doktor? eh dama ku nake jira ku zo domin mu tattauna in ji daga gare ku duk report ɗin da za mu tura ma asibitin mun riga da mun tanadin shi mun gama yanke hukunci ni da lukman za mu ɗau nauyinta a fitar da ita ɗin a mata aiki allah ba mu sa yanzu abin da muke so mu sani a lissafi ko a tunaninka kamar nawa ne kake ganin za a iya kashewa gaskiya ba zan iya sani ba a yanzu domin dala ta ƙara tashi sai dai mu jira bayani daga gare su karka damu a sun as kawai an faɗi wannan ɗin a ciki sai ka sanar da mu sun turo da bill ka sanar da mu cikin gaggawa sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba na me kuma umma ina son dan Allah wannan abin ya zama a tsakanin mu maganan nan ba na son ta fita kowa ya sani har sai lokacin da aka gama komai aka fita da ita saboda me umma saboda kowa ya san irin takaddamar da aka yi a baya to ina gudun kada aliyu ya zo ya samu labarin halin da ake ciki yanzu kuma ya sake tayar mana da wata fitinar kuma ba na son tashin hankali umma ni ina gani yanzu lokacin ya dace a nuna wa din shi ita sumaye ya ce tana da nata gata bai kamata irin wannan abin a ringa ajiye shi a ciki ba lokaci yi da za a nuna macewa tana da dama ta zaɓi ra'ayin kanta da abin da take so haka ne maganar ka to amma ka san wannan maganar da kake faɗa za ta iya yin aiki ne akan mutumin da yake da hankali da lafiyayyar kwakwalwa amma ba irin aliyu ba wannan gaskiya ne domin ko ba waka dai bayanin komai ba idanta ya gani ba kuma ba mu so a ce hayaniya ta ƙara barkewa akan wannan al'amari da gaskiya don haka gara abu shawarar umar kawai ko ya gani Malik kuma na kaman hankalinka bai kwanta da wani shawara Kana da wani tsari wanda za a bin? Wato ba na so na ja maganan ne mutane su fara kallon ta wata sigar ko ina kishi ko wani abu makamancin wannan. Duk da dai ba laifi bane idan na yi kishi ma akan su. Amma mun tambaye kanmu akan abin da zai je ya dawo idan aka fita da su sumayya waje ba tare da an sanar da Presdo ba. Amma ni ina ganin ko hakan aka yi ba fa za a zauna lafiya da shi ba. Ito, gaskiyar ka ne, don ni ma gaskiya ba na son rigima. Amma kuwa idan dai har haka ne, to ina ganin dole sai dai a nemo wata mafitar wacce za ta kawo daidaito a tsakani. Ni na samu mafita. To menene mafita? Zan iya tunawa akwai lokacin da Sumayya take gaya mun cewa shi Aliyu yana tsoron mahaifinsa kuma yana jin maganar mahaifinsa sosai to ina gani za mu iya amfani da wannan damar mu sanar da shi mahaifin aliyu in yi so sai kama birki ko ba haka ba to in dai wannan abin zai ba mu abin da muke so ina ga yin hakan ba wata illa gaskiya sai mu jarraba mu gani ko Allah zai sa a samu mafita ko ya ce gani umma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya jikin nata? To jiki alhamdulillah da sauƙi. Akwai wani abu sabo da dokta ya faɗa ne? ba wani abu sabo. Ina umma? Tana ofishin likita. Ok. Ta je ta ji ko da akwai wani magana ne? Ban sani ba. Okay. Let me check on them. umma zauna za mu yi magana da ya kamata a tsaye da maran da za a kai su bai sauti. to lukman ka je waje kaɗan jira ni ina zuwa Umma, kuna son matsayi da ranar da za a fita da Sumayya. To. Ala kokari. Lafiya ga Allah wallahi. Ya kamata ka zai da nan da zan kai Sumayya domin gyaran fuskarta. Saboda na gaji jira, ya kamata a ce mata ta yanzu ta murmure ta samu kwarin jikinta. Kada ka samu damuwa nan ba da jima ba zan samu lokaci. Amma fa ina so maganan nan da ni da kai, kar ba kar ka kuskura ka ƙara magana da kowa akan wannan magana. baka da matsala aiki na kawai nake saboda na gane nan kuma kullun sai ya zo ofisin ka kun yi magana ka fahimce ni it's alright amma mu sai na ji daga gare ka kai lukuman kake ne kowa ina son maka kashe na ƙarshe duk wani kwana-kwana da kulla-kulla da kuke aikatawa game da samayya a tafin hannu na gaki sannan ka san me babban damuwa ta mutum ya rika kokarin tare ni a abubuwan da nake so in aikata wanda suka tsaya gaba ban gane magana da kake ba me kake nufi idan kunne ya ji jiki ya tsira haka nake nufi kai aliyu kai ai lukuma lukuma kar ka bishi kar ka bishi ya hakuri lukuma ni tafiyar ka abu ba hajiya kin san ba rigima nake ba kowa ya riga ya sani ni ba rigima nake ba amma ya kamata in gwada man ni ma namiji ne idan ɗanyen kai yake ji da shi kowa ma yana da ɗanyen kai ya hakuri ya hakuri dan Allah je ka abinka kar ka je dan Allah ya hakuri ba na son tashin hankali dan Allah je ka abinka ina so in sanar da ke yadda nake son sumayya da kuma yadda nake jinta a cikin zuciyata sannan ita din matata ce muddin zan ci gaba da jinta a cikin zuciyata so bai kamata a bar wannan banzan ya ci gaba da zuwa asibiti ina so fa ku sani kura ce ta lafiya da har yasa nake barin shi yake zuwa asibitin nan saboda babana ya hana na ɗaukan mataki irin na baya to alhamdulillah aliyu da har kake jin maganar mahaifinka eh amma wasu lokutan shine obstacle dina shi yake kamun cikas abubuwan da nake son aikata a cikin raina a'a aliyu mahaifi ba zai taɓa zama cikas a rayuwar ɗansa ba duk lokacin da kaga mahaifi ya yi wani yunkuri akan ɗansa to yana ganin hakan shi ne daidai amma ina roƙonka da allah aliyu kada son su ya sa ka rasa aljannar ka kaji ko ya jikin nata ciki alhamdulillah da sauki Allah ya ba ta lafiya Amin ya Allah insha Allah ina raye zan ga Sumayya ta samu lafiya tana yawon ta kamar da. Insha Allah. Wallahi wallahi ka ji na rantse ma I can't tolerate it anymore. Wallahi tallahi idan gai din nan hauka yake ji ko kuma yake magana kuɗi mu ma muna da shi. Idan magana ilimi yake na ma fi shi dan shi jahili ne a kaina. This is rubbish ya yeah, kai. bari ka jin gaya ma wani abu guda ɗaya ke wallahi azimi idan ya ƙara haike min sai an same ni a waje ɗaya cikin biyu ko prison ko kuma asibiti wallahi Allah kebi ina gaya ma sai inda ƙarfi na ya ƙare idan shi mahaukaci ne ni ma zan ara haukan na wucin gadi in sa ba wani mahaluki wanda aka haife shi a mahaukaci sai dai mutum shi ya mai da kansa mahaukaci in shi dan iska ne cikakken iskanci kowa yana iya araya ya ba ban banza mutumin wofi kawai to san da kokari yawa san yawa to salamu alaikum wa alaikum salam sannun ku da zuwa wai wai wai wai wai sarkin waka yau kai ne har gida kai to sannu da zuwa sannu da zuwa lalle yau za mu sha waka a gidan nan kenan <laughs> to bismillah ku zauna sai ta kace to to to bismillahir rahmanir rahim sannin ku da zuwa yawa sannin madalla ai sarkin waka na kan saurari waƙoƙinka sosai musamman ma na sarakai Allah sarki ya wallahi <laughs> ai kaman a wajen auren eh, 'yan sarki da aka yi mun haɗu mun gaisawa ina ji an dai manta ne. A'a, ban manta ba na tuna lokacin. ai ni fan ɗinka ne sosai amma dai baka sani ba ne kawai Allah sarki godiya na nake ƙwarai alaji to madalla alhamdulillah to sannun ku da zuwa sannin lafiya ƙarau lafiya lau alhamdulillah madalla to mun fara magana a waya yanzu ya ake ciki to alhaji dama mun zo ne akan a samu masalaha domin ana shirye-shiryen fitar da sumayya waje domin a nema mata lafiya to nawa ake bukata <coughs> eh, alhaji ba a zo maganin ma kuɗi ba tukuna eh. wato alhaji su sarkin waƙa ne suke shirye-shiryen fitar da su maye waje domin a samu mata lafiya to amma aliyu ya ce bi yadda ba an yi an yi da shi yaƙi to ana ta faman canjin magana kuma wuri yana da ɗaƙulewa kuma sai na ga hakan yana da barazana ga lafiyar sumayya to shine aka yanke shawarar cewa za a tafi da ita a ɓoye ba tare da sanin shi ba to amma kuma muna fargaban me zai faru idan har ya zo ya san haka an ɓoye ba a gaya masa ba to a ƙarshe dai mun yanke shawara a zo a same ka domin kai ne za ka iya shiga magana ko za ka rarrashe shi babu komai kar ku damu insha Allahu zan yi haka wannan ba abu ne mai damuwa ba insha Allahu zan yi mishi magana ni ma duk irin abubuwan da Aliyu yake ba a san raina yake yin su ba to da yake shi yana da kafiya ne idan ya dage a kan abu sai ya ce dole sai ya yi abin nan ko ta halin kaka amma kar ku damu zan yi mishi magana Allah yadda shi sa muka ce ai gara mu matso a a mana hannu a cikin lamarin to ai sarkin waka wannan lamarin mai sauki ne mai sauki ne sosai to amma yanzu abin da nake so me zai sa ni ba za a bar komai a hannuna ba ni in ɗauki nauyinta in fita da ita a je a yi mata aiki duk abin da ya dace a yi ni in samu ladan alhaji ai ina ganin kamar hidima za ta yi yawa wahala kuma ai mu a wajen mu wannan ba wata ɗawainiya ce babba ba ku dai kawai amincewar ku nake nema idan kuka amince to in Allah yadda za a yi komai yadda ya dace ba komai alhaji to Allah ya saka da alheri Allah ya sa a mizani Allah biya wannan ayyuwa kai ne babu abin da ba zan iya yi matukar Aliyu yana bukata to zan iya kokari na in yi shi don haka yanzu abinda za a yi zan yi waya can ƙasar in sanar da waɗanda za su yi mata aikin kuma sai in haɗa ta da likitana da ke kuma sai ku tafi alhaji ina ganin ba sai na je da kaina ba to ai ke ce mahaifiyarta ke ya kamata a ce kin raka ta ko mutuka akwai rikayya alhaji tamfar na je. yasa ke ba za ki raka ta ba kike kokarin haɗa ta da ƙawarta ta raka ta alhaji ni ba na jin turanci don haka ita ɗin in ta je za ta fi gane abin da yake faruwa a can ɗin duk da haka dai ya kamata a ce mahaifiyarta tana kusa da ita saboda rashin sanin abin da zai iya zuwa ya dawo eto eh haka ne alhaji domin dai riƙayya ta fi ƙarfin ƙawa a gurin sumayya sai dai a ce 'yan uwan juna dangantakar da ke tsakaninsu. Lallai ya ce ta gari. A gaskiya Alhaji fargaba ba za ta bani iya bin su maye inda za a yi mata aiki ba. Gwara in zauna a ƙasata. Ko da mutuwa ta riske na a ƙasata? Ina ganin za mu iya samun ziyara da addu'o'i a ƙabarurrukanmu. mu. wato kaman dai zuciyar kina raya miki ba za a dace da aikin maki. a insha Allahu za a yi aikin kuma za a dace umma <clears throat> ni a gaskiya ina kallon lamarin nan ne tamkar an yi gudun gara an tarar da zago shin idan mahaifin firisto ya ɗauki nauyin sumayya aka kai ta ƙasan waje aka yi aikin nan menene bambancin shi da cewa firisto ya ɗauki nauyinta to idan firisto ne ya ɗauki nauyin aikin sai me Hajara, kada ki manta fa. Tun asali wannan takaddaman ta samu asali ne tsakanin Firisdo da kuma Lukuman. Ba kya tunanin wani irin kallo Lukuman zai yi wa umma idan har ya gane cewa da amincewanta mahaifin Firisdo ya ɗauki mai aka kai ta waje aka yi aiki? Rukayya, yanzu so kike umma ta koma ta yi karanta ta cewa baban Firisdo ta fasa garban tayinsa kenan? Ba haka nake nufi ba. To me kike so a yi kenan? Ni dai a ganina dole ne sai an samu hujjar da za a bawa lukuman idan ba haka ba kuma za a yi harkan karanta kamar yadda aka guji wa baban firisto. all i'm saying is wasu lokutan ya kamata ki dinga duba maslaha ba tsurar gaskiya ba shi baban firisto zai dauki nauyin sumayya ne da zuciya daya kuma asibitin da zai kai ta babban asibiti ne wanda ake aikin sumayya babu irin shi abin da na duba kenan shi sa na dauki alhaji dan gaske ya dauki nauyin sumayya ko da lukman zai ji ba daɗi shikenan na yadda amma kin san da cewa idan har alhaji dan gaske ya dauki sumayya aka kai ta kasan waje aka yi aikin nan sumayya ta dawo kasan nan ba za ta taba cewa za ta auri wani ba idan ba ɗansa presto ba labani sunana ibrahim suleiman annur shugaban cibiyar annur islamic medicine and herbal research center cibiyar da ta yi suna ta shahara wajen bijirowa tare da binciko ingantattun magunguna kamar matsala irin na ciwon jini ko matsala na sihiri ko matsala na hawan jini ko matsala na ciwon sanyi wannan cibiya ta yi gagarumin kokari wajen fitar da magani irin na hepatitis b ko kuma matsala na ciwon suga diabetes type 1 type 2 wannan cibiya tamu muna ba da maganin da ya shafi bangaren ciwon koda wannan cibiya ba ta tsaya nan ba cikin binciken da take yi ta binciko maganin da muke kira masturbation cleanser wannan magani namu da muka sawa suna masturbation cleanser mallakin cibiyar annur ne magani ne da ke warkar da dukkanin wata matsala da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i maza da mata babban ofishin mu a cikin garin kano yana nan anguwar hotoro tsamiyar boka daidai kwanar asibitin galula a cikin garin funtuwa muna nan a faskari road kusa da focus primary school a cikin garin jalingo muna nan a magwai bayan aroma restaurant a cikin babban birnin niamey muna nan a nan ekol lazare m nan bayan masallacin tukur daga arewa kamar zaka tayya ekol almaktum a cikin garin agades muna nan daidai plaque coca-cola a cikin garin maradi muna nan a anguwar Zariya. kusan ecole manyan gobe idan aka je za a same mu a kowane lokaci akan kowace bukata wannan cibiya ta mu tana da lambobin yabo ta fannin cika alkawari wajen aika sakonnin magunguna da mutane suka siya a gurin mu a ko ina suke a fadin duniya Hmm. Ji mana. Yane. Me yake faruwa? Jikina ne ya yi weak da yawa, ina sauran gajiya. Gabi na san me damuwanka. Rizoli Cafe ne maganin matsalarka. Rizoli Cafe. rashin kuzari nauyin jiki kasala da kuma sagewar gaɓoɓi rizoli cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin rizoli cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka rizoli cafe kada ki min waya mana ki in dawo gida wannan ka mm, mm, mm, ka manta girki na ne ni kan gida? Wallahi ɗanɗanon ne ba iri ɗaya ba. Ok kana so ka ce ni ban iya girki ba kenan ko? Mm, mm. Ina Haba ƴar uwa me na ɗaga murya? Ai bari ki ji ba wani abu bane sirrin ɗanɗanon girki na in banda dahir kori. Dahir kori shi ne yake sa girki na yayi ɗanɗano har miji ya sata hanya zai cika cikin ke kina can kina zaune wannan shine sirrin dahir kori dahir kori kuma dahir kori shine sirrin ɗanɗanon girki gaskiya ne dahir kori dahir Tabbas ina mata masu son girkin siye ɗanɗano, ina mata masu son girkin siye daɗi, ina mata masu son girkin siye ƙamshi. Ku zeo ga dama ta same ku wato shahararren kamfanin nan wanda ake kira da dashir kori foda. Sun yi kuro domin yi muku kayan girke-girke nau'i daban-daban me sa girki ƙamshi wato dashir kori foda. Sun zuba shi a mazubi kala daban-daban uwar gida kar ki manta idan kin je sayan dahir kori foda zaki gan shi a mazubi na roba zaki ganshi a mazubi na leda akwai leda karama akwai leda babba tabbas dahir kori foda sun zama zakaran gwajin dafi wajen sa kamshin girki wajen ayatar da girki domin mai gida ya ji daɗin girkin uwar gida dahir kori foda suna da farashi mai rahusa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari za su iya tuntuɓar mu anan bar mu kamar haka sifili bakwai sifili uku sifili uku sifili uku ɗaya tara sifili ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya takwas uku shida bakwai sayan nagari mai da kuɗi gida dahir kori foda kuɗi na ɗaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam san da zuwa baba. Rukayya? Na. Sannan Rukayya. Ya jikin Sumayya? To baba jiki alhamdulillah da sau. Allah ya sauke. Allah ya bata lafiya. Allah ya tashi ka faɗa. Maimuna. Maimuna Dan kana ƙauna uwarka da ubanka kar ka sake ambata sunana. Ka ji na gaya maka. Umma. umma ke fa da muke yara kike mana nuni da cewa hakan ba daidai bane yau kuma ke kike aikatawa da kanki na sani riƙayya wannan lafazin da na faɗa bai yi daidai ba amma ni ma ban san lokacin da magana ta fito daga baki na ba saboda a duk lokacin da wannan mutumin ya ambaci sunana ji nake kamar an soka min mashi a ƙahon zuciyata wai ke mai muna me yasa duk amatin da na rabu da su a baya idan muka haɗu yanzu babu wadda ta taɓa nuna min tsanar da kike nuna wai ke me kika taka ne da kika fi sauran mata saboda na fi su kamala na fi su mutunci don haka ba na sha'awar wata alaƙa ta ƙara haɗa tsakanina da kai kina nufin hadda alaƙar ya da ta haɗa mu da ke? Wace Ka yanzu baka ji kunya faɗa ba? Haba Maimuna. Yanzu fa ina ga lokaci ne da ya kamata mu haɗa kanmu. Mu lalabo hanyar da za mu magance rashin lafiyar 'yan nan tamu. Dakata. Kada ka kuskura ka matso inda 'yata take. Kada ka kuskura na gaya maka. To duk abin da za ki faɗi. Ki faɗi da ya maki daidai a ranki. amma ina so ki sani duk lalacewa ta a idanki har yanzu dai ni ne mahaifin sumayya kai da ka banzatar da mu ka banzatar da ita a lokacin da take ciki a lokacin da ni da ita muka fi kowa bukatar ka ka manta maimuna ki saurare ni dan Allah na sha wahalar rinan cikinta na haife ta cikin kunci ta taso cikin kalubalen rayuwa da tsana saboda san rai da san zuciya irin naka ya sheganta min ya a idan duniya baka san cinta ba baka san shanta ba baka san kuɗin ta ba baka taɓa ɗaukan wata ɗawainiya ta ba sai dai ta kunci daga cusa mana a rayuwarmu kai kanka baka san ta zo duniya a raye ko kuma a'a ba shine saboda tsabar rashin ta ido zaka tako kafa da kafa rana a tsaka ka zo ka ce wai su sumayya yarka ce ko mugu azzalimi butuli ka. har abada ni da ta ba za mu taɓa haɗa hanya da kai ba Allah isa tsakanina da kai radio yanzu mai ka dawo kai mana ko akwai sauran bakin cikin da ka rage ba kai mana ba a can shine yanzu ka dawo da shi ka ƙara samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ya kamata in kira inna lillahi ba kai ba domin idan har akwai wata masifa da za a nemi tsari da ita to kai ne wai ki mai muna don Allah Rabiu yau kai ne kake ambatan Allah kai da baka san shi ba Rabi ka bar nan gurin tun kafin ranka yi mummunan ɓaci. Ka fita daga nan gurin na gaya maka. Baba, dan Allah ka yi hakuri ka je tunda ta ce ka je. Yanzu ta riga ta ɗau zafi daga baya zaka ji koma menene dan Allah. Na gode. Rukaiya. Ku yi haƙuri. اي عليكم السلام عجل فون سركي عفوا عند الله كذا تجرانا هنا داواني سينا تنشقها studio akwai wani aiki ne ya kamata in sa shi Iya, ai ba komai wallahi. sawa din Na gajiya. Ina gajiya. Ya aiki. Madalla. Ka san wannan matsalar ta Sumayya ta sa ayyuka da yawa a kamfanin nan sun tsaya. Saboda mun shiga dil da ita a kamfanoni da yawa da kuma mutane daban-daban. To kuma sai wanda ibtilayin Allah ya kawo shi. sarki ya kuka da mahaifin Presdo? a alhamdulillah ai mun je kuma abu ya gaskiya mutumin nan ya karɓe mu da matuƙan muhimmanci wallahi wato abin da zai baka sha'awa shine kamar yadda furazo yake son sumayya to shi ma mahaifinsa yana so ya auri sumayya um, sarki yanzu ya aka yi wajen takawa shi furazo birki game da wannan yunkurin da muke na kai ita su sumayya kasar waje wannan an tuni mun shawo har ma mahaifin nasa ya matsa kan cewa shi zai ɗau nauyin fitar da ita wajen tunda yana ganin kama yana da wasu <clears throat> jama'a inda ake so a kai ta amma ta za a yi hakan ni ne fa na ba da shawara na ce a samu mahaifin presto domin ya taka ma biki ta ya za a yi ya juyi da mujiya ta ya za a yi ya juyi da mujiya gaskiya fi sabilillah in aka yi mun haka ba yi mun adalci ba wallahi ta ya ya ne wannan haba haba kai oga dan audu wai ka san me yake faruwa ko da ka ganna nan a gigice sai ka ba wai saboda allah a ce maimuna ita ce za ta haɗa kai da mahaifan farastu a ce wai za a kai yata su mai ya ƙasar waje ba tare da izini na ba masha allah masha allah shukran jazilan ko faduwa ta zo daidai <laughs> kana nufin kana so ka ce min ka hango wata kafa ta gara basa da za ta samu kenan na jinka ya ta ba za a kinkini ka ne daga nan har wata uwa duniya ba tare da izinin ta ba kamar ne ba to ai baka ma san inda giza ke sakar ba ita fa maimuna ba abin da ta kasa ta tsare irin gori kullum abin da take gaya mun ko take gaya ma duniya ita ce cin sumayya ita ce shanta ita ce karatunta ita ce tarbiyyarta ni daga ciki babu ɗaya daga cikin ita ce ita ce ita ce ban yi ko ɗaya ba shin ana sake wato suna duk duniya akwai wanda ya isa ice sumayya ba 'yarka ba ce babu ma wannan tarihin ubanta ubanta ne kai ne ubanta babu kuma yadda za a yi to ka kafe ka jajirce ka tsaya a ranka kai sai kai kunnan uwar yayayen nan ai ba mu fahimta ba wannan kwashe mu mana ai duk zancen da za ka yi da duk zancen da za ta yi sai mutum bayan kunnan ka gaskiya ba sai ita uwar shi ita ce duk abin da za ka gaya wa ta bai dame ta ba gaskiya na san abin da take gaskiya inda za su samu su kama ta ina ba to to yanzu ni ta ina kake so in fara ka rika zuwa asibiti kana duba yarka don ba zai yiwu a ce yarka tana kwance asibiti ba ba a ganka ba gara in ka zo a ga ai ga ubanta nan ku gaisa da jama'a gaskiya ne kana dai son ka ce mani in je in kasa in tsare ka kuma raka ka jira ba gaskiya ne kawai matsalar nan baka ga irin cin mutuncin da maimuna temun a gabar yarinyar nan ya ciki na kawar sumayya wallahi dan audu abin da maimuna temun kare ba zai ci ba wannan abin yanayi mun tabuke a raina wallahi wato kai ka san matsalar ka ne kai kake san abu amma abu dan kaɗan yar magana ko ɗan wata kyara sai ta da maka da hankali ai kowa ci daɗin kuturu zai masa aski kai kake so ka amfana sai ka jure ka daure da maganganu zan ce ka kunna washe kuma gaskiya ne bai kamata a ce baƙan magana marago wani abu ba sai dai har yanzu dai akan magana ta idan na ce yanzu ban yadda uban firistu ya fita da wannan yar ba a kan ikirarin da maimuna take yi ta ya zan hana haka to ai fadar taka eh. ita ce hanawar za ka ce na faɗa maka ka faɗa ka furta ka ce baka yadda ba kuma za ka ce na faɗa maka ka lokaci ya yi eh lokacin ya cika ka isa ka isa ka san dai tsakanin shi in ma lokacin bai yi ba ce bai yi ci kawai ta to shi ya eh, na gode amma akwai wani lakari guda daya da zan gaya maka yawwa farazdo eh. ka cire tsoronsa a zuciyarka eh? kar ka saki ka ƙara jin tsoron farazdo ka ji na gaya maka <sighs> shi Allah sarki sumayya Allah ya tashi kafaɗanki Allah ya saka fara ni amin umar amin Allah sarki sumayya mai tausayi da jin kai mai kula da murna fiye da tata yau ita ce a kwance abar tausayi insha Allah za ki tashi in Allah ya da za ki koma fiye da da amin Allah biya bakin bakinka umar Allah ya amince Amin. Na ce Rukaiya shi ne tafiyar taku? E to yanzu shirye-shiryen tafiyan ake yi. Biza mu ma ya kusa fitowa. Da ke za a tafi? Eh insha Allah. To Ubangiji Allah kai ku lafiya. Allah ka sa aje a sa'a kuma dawo a sa'a. Amin. Amin ya Allah. to Mani bari in koma. To Umar za ka koma? To mun gode Mun gode Allah ya saka da alkhairi. wajen su mai kece Muhammad dina ubangiji Allah ya nagarta ku karku ku ga hatsufan ku ku ga ya'ya da jikoki ba kamar yadda ni na rasa nawa abokin tun na ƙuruciya amin san ma'amin umar rikayya kallon da nake wasu mai a kwance ba ta motsi sai ke kare min da zuciya sai nake ga kamar mutuwa ta kamar yadda mahmud ya rasu kin san an ce idan miciji sare ka zo tsumma guduwa kake insha Allahu ba zan rasa sumayya tamkar yadda ka rasa Mahmud ba ni ba zan iya jurewa kamar yadda ka jure ba saboda kai kafi ni juriya Umar menene kuma? Rikayya. wallahi ina tausaya miki duk lokacin da aka ji samayya ta rasu domin daga lokacin zaki fahimci irin zafi da raɗaɗin da nake ji na rasin aboki amini na ɗan uwana ko mahabuci shi yasa yanzu ba ni da wani buri da ya wuce ne aure na samu ɗa sanya masa sunansa Allahu akbar wallahi Umar kai aboki ne na gari wanda ya kasa mantawa da amininsa Alƙayya na ala ki auna da kanki shin za ki iya sa sunan yarki mai idan aka ce mai ta rasu umar to ai ko sumayya tana raye zan iya sa wa yata sunanta ballantana a ce ba ta raye karka damu na san irin zafi da raɗaɗin da kake ji a cikin zuciyarka saboda ni ma ga aminiyata yar uwata kuma ƙawata tana kwance a cikin matsala ga ta a raye amma kamar ta rasu shi sa nake son aure wacce ta fahimce ni

to umar ka gaida gida to umar mun gode ka gaida gida um, lukuman mu je daga ciki ko? Kayya. Ha? Magana nake so ne. Kayya. Bai da gaske ne umma ta amince mahaifin Brazil ta da sumayya ƙasar waje ba wani shi ne dalilta ina so na fuskanci hujjar haka na kasa gane mana yin haka na san ke ba mai ɓoye-ɓoye ba so da allah ina so in san me yake faruwa haka lukman kamar yadda ka faɗa da gaske ne mahaifin firisto zai fitar da sumayya kasan waje amma ba wai ana so a yi haka ba ne da niyan ana so a raba ka da sumayya sai dan ana so a samu maslaha kuma na san kai mutum ne mai son maslaha bayan sai wace hujja kuma um, lukman maslaha ma hujja ce ba komai na gode Lukman kaga ai ya kamata mu shiga ciki kaje ka gaishe da umma ko? Ni fa ban ga abin da zaki ɗaga hankalinki akan wannan maganar batun jiya. Ki gwarzabe mu So what idan Lukman ya tada hankalin shi? Hajara kenan. Ina kyautata zaton baki san abubuwan da suka faru a baya bane. Shi yasa kike ganin damuwar Lukman ba komai ba. Ko a gabana aka yi, zan fi fifita Sumayya akan na komai. Duk abin da ake yi don ita ake yi. To me yasa zan karya shirin mu saboda wani daban? Kunga, dukan ku dakata da maganan nan haka. duk na fahimce ku dukanku kuna da gaskiya. Umma. Lallai kwa na'am? Me yake faruwa ne? What is going on here? Kada wanda ya kuskure ya buɗe baki ya ce min Sumayya ta rasu. In ko Sumayya ta rasu, wallahi da ni da ku duniyan nan ta yi mana kaɗan. Ba haka ba ne Aliyu, wata magana muke yi daban. Me ya faru kake nema na? Me kuka je gudun daji na ba ku gaya mun ba? Wa ya faɗa maka haka? Wa ya gaya mun haka? Shi ne amsar tambaya ta umma. Sun je ne saboda dadinka zai ɗauki nauyin fita da sumayya waje a mata aiki sakamakon irin son da kake nuna mata. It seems magana ki tana da dadi amma me yasa ba a sanar da ni ba? An so ne a surprising ɗanka. Tabbas, I'm really surprised. Amma ina fatan babu wata magana da ta ƙara bullowa daga baya. Ta kuma wancan kukan me take yi? Gata, ta baka amsa. Ke kukan me kike yi? Haba Aliyu ɗana, me yasa ka cika tambaya a cikin mata? Wannan wani abu ne wanda ya shafe mu mata kawai. Okay. ba ga ta ba kin tsaye kina koke-koke kin ja mana presido yana so ya mana tone-tone to amma kuma ke hajara me ya kai ki kika gaya presido komai ni a tunani na ɗauka zaki zaki dan yi masa irin kwanan nan taku ta yaran zamani kuma sai kika fede biri har bindinsa umma ba batun rufin asiri mutumin nan baban shi ne zai ɗauki nauyin wannan abun daɗi zai ji ai hajara kenan kina son goyon bayan presido wallahi To ke ba kya ganin ƙoƙarinsa ne? Sai fa da ya dawo aka san inda Sumayya take. Amma ai ga abin da ya janyo mata nan, saboda bai bi abin a hankali ba. Ko ma menene mun san inda Sumayya take yanzu. Sabanin a baya bamu da masaniya akan komai. assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai mana sallama nake baki ansa ba. me ya kaka nan <laughs> haba mai mana idan ni ne maki laifi ita sallama ta laifin mai taimaki da ba za ki an samu ita ba ka rike sallamar ka ka faɗi abin da yake tafa da kai ka tattare naka naka kai gaba domin ba ka da gurbi a wurin nan to nan. na samu labarin an ce mahaifin yaron nan ali shi zai ɗauki 'ya tasu mai ya kai ƙasar waje? Idan shi ne sai me, me ya dame ka? Ni ko nake da abin da ya dame. Ba zuwa ne mai shawara da ke ba maimuna. Zuwa ne in baki umarni ban yadda a ɗauki 'yata a kamin ita ƙasar waje. A matsayinka nawa? A matsayina na mahaifinsu. Idan hannu ne mahaifinsu mai ba a waje kika fita kika cikin